أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم شاب يرجع الربيع الثاني جرى النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقري حدود ثلاثين دبير كما شاب يرجع ga نشكرات biyu بيو shekara ta dubu biyu da goma sha hudu دبير cikin littafin karatunmu na littafin al'ijiyya na fikihu a matsabar imam malik wanda sheikh abul hassan ya rubuta rahmatullahi alai za mu tashi a sabon babi shi ne albabu tafiya filbai babi na tara kan ciniki kafin mu a fara karatu akwai bashi da ake bina na tambayar a yawa abin nan abin nan ake kashe sauro da lantarki sawa'un irin bat nan ko wanda ake makalawa a abin nan a asibiti da makamantansu da ce muku zahirin ka dai kamar kisan dabba ne da wuta kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yu'adhibu bin na illa rabbun na ba wanda yake da hakkin ya azaba da wuta sai ubangijin wuta don haka babu ukubar kona mutum a cikin shari'ar musulunci a to a wannan shine zahiri amma na ce muku zan duba an gafa fatawoyin malamai saboda koyaushe yana da kyau mutum a ya nemi haske ga wanda suka fi shi ilimi a cikin sha'anin addinin musulunci kamar yadda imam ahmad yake faɗa kada ka yake cewa kada ka kuskura ka faɗi wata magana da ba ka da shugaba a kai ba ka da imam akan maganar ka wanda yake ya taɓa yi domin a saboda mutum bai kamata ya rinka ganin kan cewar ya rinka aminta da abin da ya sani ba kullum ka rinka ka rinka tuhuma fahimtar ka rinka sanin saninka saboda Allah ta'ala ya ce wa fawqa kulli bi ilmin alim a to ile kuwa na ga ban samu na yawan nan bincike din ba amma na ga fatwa ta Sheikh Muhammad ibn al-Uthaymeen an tambaye shi akan wannan matsalar yace shi zahirin abin da yake gani babu ne yace domin shi lantarkin nan ba ba wuta ba ce sandar mutum yake da mutum zai kama lantarki ba kona shi zai ba a a wato asfa'iq ne dai kamar yanda kamar yanda Allah ya halaka samudawa da kururuwa wadda kururuwar ta ba su girgizar girgizar zuciya girgizar da ta fitar da ran to haka lantarki yake yi girgiza mutum yake har ya dauki ran shi ne shock kenan electric shock da yake yi kenan a yace dalilin ku shine da za ka zo ka dauko takarda ka sa a cikin wannan mashin ba za ka kone da za ka sa hannunka ba zai kone ba wataƙila zai girgiza saboda haka shi ya ɗauki shi wannan lantarki ba wuta ba ne to kuma alhukumu ya duru ma al'illati wujudan wa adama hukunci na cewa ya tare da illa ne kaga idan da wuta ce wanda ake kunna an san wuta ce to wannan shine sai ake bai halarta ba to amma wannan lantarkin wato a sumar da dabbar yake hayya kan hayya halakar da ita kamar da yadda lantarki yake yin dan haka yake a zahiri wannan laba a a babu laifi ko kuda ko sauro ko kiyashi ko kudan zuma eh, ko shahimamu eh, ko dai menene za a iya kashewa da shi to dai ba sani ba watakila ko likitoci suna da ta'aliki a kan wannan lantarki haka ne ba wuta ba musan likitoci ba dakta ya ya gani <laughs> ba wuta ba ce ko yawwa likitoci ma ba wuta take a da ba wuta take ko hukunci dama haka yake kewayewa da illarsa dama abin da yasa ake ganin da halatta ba saboda ganin cewar wuta ce to kuma lantarki a zahiri bisa wannan a fuskoki da ya nuna ba wuta ba ce don hakika din yanzu shi wannan a abin da din bat da ake da kewa inda za ka da takarda da shi ba zai kunna takardar wuta ba wutar ba ta takardar ba ta kama da wuta ba ne eh, a a ba wuta ba ne ba wuta ne yake zuwa yanzu idan idan idan <laughs> idan ka samu maganati in ka samu maganati su ka kula ka samu maganati su ka samu ka juya wata igiya a waya tsakanin mazanaƙi ka hmm? zai hayan baka mata da lantarki ina wuta a cikin nan wajen ruwa yake kawo lantarki eh? ka inji lantarkin najeriya daga ruwa ne ba daga wuta ba ne daga ruwa ne eh, eh wannan ya halatta ai cutar ka yake cutar ka yake a ah? ba ga akwai dabbobin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin harami ne a ce su ba خمس فوائد خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم su فواسق fasikai saboda cutar da mutane da suke yi eh. saboda haka wannan shine zahiri wannan a wannan bango in ba a wato irin wa'annan nawazin din dama a waɗanda suke babu su a da wanda malamai suke istihadi a kai yana da kyau ka ga abin da malaman zamanin ka suke istihadi a kai Ya sa ya yasa ce Usman a cikin sirajin Ikhwan yake cewa duk wanda yake cewa ba zai a ba zai wato karanta littafin malaman zamanin ba to wannan ya ya hanya yace domin duk zamani a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta raba shi da alkhairi kowane karni ba ta raba shi da mutane kirki da alkhairi ba za a gushe ba a kowane lokaci akwai wanda yake a bayan kasa yake tsayuwa da hujjar Allah la tazalu fa'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haqqi zahirin ba za a gushe ba akwai wata jama'a daga cikin al'umma ta suna tsaye akan gaskiya suna rinjaye akan ta ne malamai akwai saboda aka koyaushe mutum a rinka komawa ya zuwa ga irin wa'annan al'ulama urrafani wannan shine rigimar mu da wanda suke da wanda suka dauki makani suke cewa suna yin jihadi ba ka taba samun wani wanda akan wannan matsabar akwai wani malami daga cikin ulama urrafaniyin ba bal da za ka samu ma wani malami daga cikin ulama urrafaniyin ya yi fatawa cewa abin da suke daidai ba babu guda ɗaya don an yi musu magana sai ce ina malaman suna cin suna cin kaji da coca cola to ji mutumin da zai faɗa haka akan malamai idan malamai suka zamanto abin da suke yi kenan ba abin da suke ce cin kaji da coca cola to su ko a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dai malamai suka lalace to su ne zababbun al'ummar al'ummar ta gama yawo al'ummar ta gama yawo shi ka ta mutane da suke cikin bakin su akan malamai zai ce ah, a kai dai malamai dai Allah ya sauke malaman zamanin nan to in ku malaman zamanin nan suka zamanto haka to kai da kake faɗa haka ka fi ka fi kowa lalacewa ka fi kowa asara to ina jin insha Allah saboda haka an ansa dai wannan tambayar ko an gamsu ko akwai iskali to babu iskali to masha Allah to sai mu tafi karatun mu na yau albabu tafi babu nasara fil bai'i a cikin albai'u shine ciniki albai'u kalma ce wanda take ma'anar ciniki wanda shine saye da sayarwa albai'u wa shira'u ana ce ma albai sayarwa ashira'u saye ana ce ma albai'u saye ashira'u sayarwa saboda yana da cikin al-abdad saboda ka albai saye ne sayarwa ne ashira'u saye ne sayarwa ne <laughs> duk ana faɗan su wannan yana da cikin a cikin larabci yawanci yadda kake ganewa da wato harafin da ya zo bayan bai idan aka zo da min bi'tu minhu ko ba'a minhu an san kan cewa shi ne ya saya kenan in ko aka ce ba'a lahu shi ne ya sayar saboda haka yawanci ana duba harafin da ya zo daga baya domin ka gane a wani ne wannan kuma yana da muhimmanci saboda a cikin masu karanta littafan a magabata musamman irin su imam malik a cikin mudawwana sai ka tsaya koyaushe ka duba wani harafi ne ya zo domin ka tsaya ka fahimci abin domin koyaushe ka gane wane ne mai siye wane ne mai sayarwa sannan za ka fahimci hukunci to an ce ma albai'u bai'u daga alba'a ne shi shine gaba saboda kowanne daga cikin masu kinki yana miƙa hannunsa ya muddu ba'ahu ya miƙa domin ya bayar ya miƙa hannu domin ya karba to haka dalika mai saye wato mai sayarwa ya miƙa domin ya bada abin da ya sayar ya sake miƙa hannu domin ya karbi kuɗi mai saye ya miƙa hannu domin ya bada kuɗi ya sake miƙa hannu domin ya karba saboda haka miƙe-miƙen hannu ake yi da yawa a cikin ciniki shi yasa sai aka kira miƙe-miƙen hannun aka ce masa shine ma cinikin saboda yawan miƙa hannu da ake yi larabci haka yake duk wata kalma ta larabci za ka ga daga asalinta akwai ma'ana akwai ma'ana a cikin duk ko ta kalma da suke da ita da su haka haka larabawa ciki to an kira shi albai saboda wannan ma'ana kuma shi ciniki yana daga cikin hukunce-hukuncen mu'amala. nan a mazhaba imam shadali ya kawo shi bayan babin aure mun san kamar yadda muka ce cikin an raba shi kashi biyu al-ibadat wal mu'amala. al'ibada shi ne ayyukan ibada haƙƙin bawa tsakaninsa da ubangiji al-mu'amalat haƙƙin bawa tsakaninsu da juna to al-mu'amalat kuma an kasa shi kashi kashi akwai abin da yake na wato almanaki a ne a auratayya sannan mu'amalar kuɗi, sannan kuma aljinayat su ne wato laifuffuka da hudud da sauransu don haka ake kasa almu'amalat to yawa yawan malamai suna kaddamar da abin da ya danganci ciniki sannan daga baya su biyar da shi da aure haka za haka da yawa da cikin malaman hadisi suka yi kamar bukhari ta ga sai da ya abuwa babukan ciniki kafin daga baya zai yi babun aure saboda ana ganin kan cewa ciniki a bukatar kowa da kowa da shi saboda abin da ciniki za ka samu abin da za ka ci ka sha sai an ci an sha an koshi sannan za a yi kanan aure saura ka sai su kaddamar da shi suna ganin bukatarsa a wajen rayuwa ta fi bisa bukatar mutum ga aure to amma a matsabar malik su akasawa suka yawan yawan malaman su a matsabar malik kamar yadda shi imamu abul hasan shadali yayi suna kaddamar da aure kafin su zo su yi batun ciniki haka ko a muktasar ma sai da ya kawo hukuncin aure daga baya kuma ya kawo hukuncin ciniki to me yasa suke haka su ne a wujhatun nazar din mun sai wanda suke kaddamar da ciniki a kan aure saboda suna ganin bukata ya zuwa ga abin da ciniki yake tabbatarwa na ci da sha shine gaba bisa bukata ga abin da yake na auratayya to su kuma malaman maliki abin da suke kaddamar da aure a bisa ciniki saboda shi aure yana daga cikin abin da ake tabbatar da ɗaya daga cikin darura daruratul hamsin wato bukata ga aure tana martabar darura ne domin idan babu aure ba za a samu tsare zuriya ba shi ko tsare zuriya daga cikin daruriya ce kam abubuwa na larura guda biyar wanda dukkan addinai suka zo da shi tsare addini tsare rai tsare dukiya tsare zuriya tsare hankali to kaga tsare duk abin da zai tsare zuriya zai tsare hankali a martabar darura ne a martabar dole ne to aure ko yana daga cikin wannan saboda haka kaga aure a martabar daruriya ce shi ciniki ciniki ba sai da shi za a tsare dukiya ba idan babu ciniki za a iya tsare dukiya sai za a shiga cikin takura in da babu ciniki za a shiga cikin takura da haka a martaba ta biyu yake martaba wato wanda ake ce mata martabul hajiyat abin da yake a cikin akwai raf'ul haraj akwai sausautawa mutane da rashin takura musu a cikin rayuwa inda babu ciniki za a takura amma ba za a ce rayuwa ba za ta yi ba kwata-kwata za a iya rayuwa sai dai za a shiga cikin tsanani domin in kana da bukata ga wani abu ba ka da shi ba yadda za a kaje ka samu wannan abin dole sai dai ka yadda za ka yi nema in nomawa ne ka noma in sana'a ne ka je ka sana'a in saka ne ka je ka saka in shiga daji za ka samu ka je ka samu ba za ka samu wani ya ba ka ba za ka iya samu amma akwai takura to shari'a sai ta zo da halatta ciniki domin ta ɗauka kama mutane wannan takurar yadda in kana son abu baka da shi sai ka mika abin da kake da shi ka samu wanda yake da wannan abin ka karba daga wajensa kaga an sauƙaƙe ma mutane an samu abin da ake ce ma raf'ul haraj to duk abin da shari'a ta yi a babun raf'ul haraj to shine ake ce masa martabatul hajiyat wato martaba na wajen qawaid na shari'a martaba uku ce akwai martabar daruriyat wanda suke dole ne larura ne sannan martabar hajiyat wanda suke ne suke kawo sauki da rashin takura a cikin rayuwa sannan martabar tahsiniya wanda ne suke kawo kamala makaribul akhlaq abubuwa wanda yake zai kyautata rayuwa zai kyautata sha'anin addini da sauransu to kowane hukunci na shari'a za ta iya sanin a wasu martaba yake to abin da ya sa malaman malikiya suke kaddamar da aure a bisa ciniki saboda aure suna ganin sa yana daga cikin abin da yake tabbatar da daruriyati shi ku ciniki abu ne wanda yake tabbata a martabar hajiya daruriyat ko abin da suke na larura su ne a ala su ne a sama su ne a farko kafin abin da yake alhajiyat na bukata to shi ciniki abu ne wanda yake Allah ya shar'anta shi ya tabbata shari'ar wato tabbatarsa a cikin shari'a ta zo a cikin alkur'ani da sunna da ijma'in malamai alqur'ani zahiri yake wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kaga wannan nassi ne na alqur'ani saboda haka ciniki ya samu asali tun daga alqur'ani haka zalika a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bai'ani bil khiyar ma lam yaftariqa masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matsawar basu rabu ba fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi hima, idan suka yi gaskiya suka bayyana hakikanin abin da suke suke ciniki a kansa wato shine abin da suke sayarwa da abin da za su saya da kuma akadi da ajali da komai suka bayyana komai to sai a samu su albarka a cikin kasuwancin wa in katama wa kadaba muhqat barakatu fi tijaratihima idan ka suka suka boye aiki kuma suka yi ƙarya to sai a shafe albarka daga cikin ciniki to kaga sai yake an bayyi an masu ciniki to raka masu ciniki wato karɓaɓɓu ne a har an san su an yi itibari da su a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka dalika annabi sallallahu alaihi wasallam attajirai su ne suke alfahari kan cewa su annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda ya ba su kyakkyawan suna da dillale ake ce musu da annabi sallallahu alaihi wasallam bal antum tujjar yace ku ku ne masu tijara attajirai saboda haka suke alfahari da wannan to kaga me da yasa suke me suke attajirai me suke yi saboda suna yin tijara shine saye da sayarwa kuma Allah madaukakin sarki yayin da ya magana tijara yake illa an ya shin dukiya tsakanin mutane ke illa an takuna tijaratan an tarabun min sai in ka kasance ta kasuwanci ne cinikayya wadda aka gina ta a bisa wato yarda da ke tsakaninku yarda kowanne daga cikin bangarorin guda biyu ijma'i kuma ya tabbata babu wani wanda ya saba kan cewa ciniki jumlatan halal ne to kuma ciniki a hikimarsa hikimar da Allah ya shar'anta mana ciniki mun gani dai kan cewa ciniki ya zo a matsayin raf'ul haraji sauƙaƙa ma mutane daga wato takura da shiga cikin kunci na rayuwa inda babu shi za a takura za a shiga cikin kunci na rayuwa za a iya rayuwa amma a cikin tsanani da kunci domin mutum bukatunsa suna da yawa kuma abinda zai iya abinda yake da shi ya mallake shi wanda zai biya masa bukata komai yawansa iyakantacce ne komai yawansa iyakantacce ne idan da babu ciniki ba zai samu abin da wani abu wanda yake yake bukata ba wanda yake ba da shi za misali mutum yana da kuɗi komai yawan kuɗinsa komai yawan kuɗinsa a ce shaddar ta cika idan da babu ciniki wanda zai ɗauko ya kwashe shaddar ya biya masa kuɗi dole sai dai shi ya je ya kwashe akwai takura ko babu takura an takura masa sai Allah ya halaka ciniki domin bukatun mutane su zama kan cewa sun yi mubadara sun yi sun musanya bukatunsu da juna kana da bukata a abin da nake da shi ina da bukata a wajen abin da kake da shi saboda haka sai mu sai mu sanyi wannan shine hikima wanda idan da ba don wannan ba idan da ba don wannan ba da rayuwa sai ta rikici sai zama to babu tsari a cikin rayuwa domin idan mutum ya nema ya rasa in yana da karfi sai ya kwaci idan wani wanda ya fi shi karfi shi ma zo sai ya kwaci saboda haka sai a yi ta rigima kullum a cikin rigima ake a cikin rayuwa wanda ke kuma Allah bai yi duniya da zaman to a haka ba Allah ya duniya ne bisa babu. yasa ba a rigima tsakanin rana da wata da taurari ko yana tafiya daidai to haka Allah ya jefa ta mutane masu zaman su shi sa aka kawo mana shari'a to wannan shine hikimar da aka shar'anta mana ciniki daga cikin hikimomin da malamai suka ambata a malamai sun suna kasa shi kashi kashi ciniki wannan su sanya masa suna iri-iri idan ciniki ne tsakanin wato abinda mai sai yake ba abinda ake ce ma saman abin biya da abinda ake saya da wannan abin biyan shine ka bada kuɗi a baka haja da kake so wani shine mutlaqul bai ko kuma ake albai'ul mutlaq wato ciniki wanda yake sakakke idan kuma haja ce aka musanya da haja asaman almusman bil musman ka bada gishiri a baka manda wani shi ake ce masa al-muqayaba al-muqayaba shine trade by barter kenan ba ni gishiri in baka banda babu kudi idan kuma kudi ne aka musanya in ba ka jinsin kudi ka bani wani jinsin kudi kamar canji kenan ko shine canji far kenan shi sai malamai su kira masa suna asfar idan kuma ciniki ne wanda yake za a yi ta na gaskiya ce wannan abu a waje na haka yake ka tsara mun ribar kaza wanda sai su kira shi muraba idan kuma wanda za a jingina maka ne a ce to gashi nan ka saya abinda duk za ka biya ni a kai ka biya ni na kyale maka ka biya ni shi ne bai utauliya akwai kuma a wanda yake na almunafasa ne ga abinda yake a waje wajena amma na sauƙaƙe maka na rage maka sawo kan to haka dai yake idan kuma ciniki ne ake tsakanin abin da ake sayarwa shine kuɗi abin da kuma ake saya shine hidima ta mutum ita kuma suka kira ta ijara ko dago to ko ne da irin sunan da suka kawo babu ne wanda yake muhimmi kwarai da gaske wanda har sai Umar yana cewa ku je kasuwa duk wanda kuka samu daga cikin ahalin bimma wanda bai je ya san hukunce hukuncen ciniki ba ku tashe shi daga kasuwa kada ya je ya rinka mana mu'amala da riba to idan wannan ahalul dimma nan saboda su ne ba san shari'a ba su ma an za su zauna a kasuwar musulmi ba sai sun ji sun karanta bazin ciniki dan kada su zo su rinka mu'amala da riba a kasuwar musulmi wato haƙƙin waliyul amr ne ya tabbatar da wannan to balantana kuma musulmi wato wajibi ne musulmi ya san bazin ciniki dan kada ya je ya mu'amala da riba ba sai in ya je ya zauna a kasuwa ba in dai zai shiga kasuwa ya san hukuncin hukuncin hukuncin ciniki kada ya je ya tsare da mu'amala da riba domin abin da ke cikin riba na haɗari da kuma girman saban Allah da ke cikin wannan mummunan mu'amala imam eh, na umar ya ambaci wannan saboda girman wannan babin amma in banda haka akwai sauran abubuwa da dama da ake gudu a afka cikinsu idan ba a san hukuncen-hukuncen ciniki ba Tuna haka malamai suka ɗauki abin da muhimmanci suke bayanin sai dai yawa yawan malamai da yake yana zuwa a babu ni can nesa a cikin babin cikin sai ga yawa yawan mutane ba sai an karanta shi ba tunda ko a muktasar ma a sani yake ba a lawalin din ba sai ga mutum ya yi furfura yana nan a lawali na farkon bai je sani din ba <laughs> to gashi ko yana da muhimmanci saboda kullum za a ga mutum in bai je kasuwa ba zai je shi, in bai je shi ba zai hau a tafa ko ya hau a daidai sau dole ki ciniki wanda hukuncin ciniki yana shiga saboda haka abu ne wanda yake kullum kana cikin sa na ka sanin hukuncin Allah a cikin yana da muhimmanci kwarai da gaske to a bisa al'adar littafin da yake littafi ne wanda yake muktasar ba lallai kawo komai da komai a cikin babu ciniki ba abin da ya sawwaka shi za mu ɗauka in Allah ya kai mu mun kai littafi da yake saman sa kuma sai mu wasa zan yi kokari a wannan babin a in ba matsala ta kama tilas ba wanda malam bai faɗe ta ba zan kawo ta sai a kai dan mai sauri mu gama in mun je wani littafin a kawo sauran hukuncen hukuncen dan muka ce za mu babu ciniki ga baki daya ba mu rabu da littafin ba sai to waɗansu abubuwan ba za a rike su ba malam yace wala hu talatatu arkan shi ciniki yana da rukunai guda uku me rukuni hmm? abinda in babu shi babu wannan abin da ake magana cewa rukunin ne wato haƙiƙatul ma haƙiƙanin abu to yana da rukunai guda uku wanda in babu ɗaya daga cikin su babu wannan abun babu ciniki wato dole sai da ka samu abubuwan guda uku sannan zaka samu ciniki al'awwalu na farkon su ma ya dullo ala riba abin da yake nuni ga yarda min qawlin na zance a baki ka qawlin ba'i bi'tuka kamar fadin mai sai yace na sayar maka wa qawlin mushtari ishtaraitu mai saye kuma ya ce na saya wannan ita ce ake ce rukuni na farko kenan siga dole sai da siga sai da siga sai abin da yake nunin kullatar wato sai abin da yake nuni ga wannan akadin tunda akadi ne wato kulla mu'amala ce tsakanin masu yin cinikin to dole sai da abin da yake tabbatar da wannan mu'amalar ta kullu imma ma a azance aw fi'lin ko a aikace kal mu'afati kamar bayarwa babu magana ka miƙa ka ɗauka domin ya nuna kan cewar saboda shi a tarazi yarda da abin da ka saya da kuma shi kansa mai sayarwa yarda da abin da ka bashi sharaɗi ne na siye tunda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يقوموا أي كدا كتشدوك كيركو بعد جسكيا بعد حكيبا سيدي إن تاكسن كيشن دوك كير إن تاكسن كي بيسا كاسوان شيني دا أكا قلا شي أبيسا يردا تتانوك أبيسا أمن شيوا أمن شيوا ركو وتقوى يا أمن شيوا to kaga dole an sharɗan da cewa ciniki ba zai kullu ba sai da attarabi shine arriba yarda amincewa me sai ya amince da farashin da aka ya amince da abin da ya saya abin da aka bashi kuma mai sayarwa ya amince da abin da aka bashi to sai za a yi tunda abu ne wannan cikin zuci ko ba haka ba tarabi a ina yake ba a zuciya yake ba cewa ka amince da wannan a bayyane yake ko a zuciya a zuciya yake asali aiki ne na zuci to amma abin da yake nuni gare shi shine in ma da furuci ta ce ta saya ko shi kuma ya ce ya sayar kaga wannan an samu attarabi ba wani babu tilastawa ko kuma bilfil a aikace ka miƙa ya ɗauka shi ma ya baka ka ɗauka shi ne ake ce masa bai'ul mu'afa bai'ul mu'afa wannan ciniki ne wanda jamhurin malamai suka ce ya halatta dalilin su shine cewar shi a tarabi yarda din nan babu wani abu na shari'a da ya iyakance ga abin da zai tabbatar da shi duk abin da yake zai iya tabbatar da cewa mutane sun aminta da wannan mu'amala to an samu wannan attarabu inda ake to an samu wannan yarjejeniyar babu wani doka ta shari'a cewa sai an yi kaza ne ake samun yarjejeniya abu ne ake mai da shi zuwa hukuncin al'ada imamu shafi'i kuwa ya ce bai'ul mu'aba bai halatta ba saboda tunda Allah ya ce an tarabi at-tarabi abinda zai tabbatar da amincewa shine a faɗe shi da turki dan haka a wajensa da zo ka zo da za ka zo wajen mai tsaye ka ce wannan nawa nawa sai ya ce maka naira ɗari ɗari sai ka ɗauki naira ɗari ka ɗauki abin kai tafiyarka baka ce na saya ba shi ko bai ce ya sayar ba a wajen mamu shafi ne da tunda baka ce na saya shi ko bai ce ya sayar maka ba shi ga dole ce bilkau sama wannan ya takura ko bai takura Sai mamu shafi ya bayyana a babin ciniki sauran jimhurin malamai ku ba su yadda da shi ba an sun yarda da fi bai'ul mu'afa tunda yana nuni akan amincewa yarjejeniya bin fi'li a aikace ka miƙa idan da bai sayar ba zai ce a'a malam ba sayar ba ko kuma ɗauki kuɗin ka bana bana yi babba bana ce yake amma kasancewar ya kyale za ta bi da shi shi ma kuma ya kyale shi mai saya ya kyale an ɗauki kuɗin ya nuna ya yadda ko ya bai ba yanzu kaga kenan idan da za a ɗauki babu bai'ul muwasa yawanci irin cinikin da ake a supermarket ya ce ba da ba zai yi ba kenan tunda a zuwa maka kawai zaka je ka gani da kuɗin da aka rubuta sai ka dago ka sa a kwando kana zuwa sai ka je ka taima mai tashiya sai ya lissafi gashi gashi sai ya fito maka da rikid gashi sai kawai ka bashi shi ke nan sai ka tafi ba in ba <laughs> eh to wannan wannan sharadi ne abin da ya fito a bai'ul mu'afa wato at-tarabi as-sira wannan rukuni ne na ciniki idan babu shi babu ciniki Don haka bai'ul mukra wanda aka tilasta shi kan ya sayar da abu cinikin sa bai yiwu ba bai'ul mudar wanda a bai'ul mukra a matsawa mutum ya sayar da abu haka zalika bai'ul fuduli mutumin da yake ba shi da sulɗa a kan dukiyar mutum ya je ya sayar da abin da bai mallaka ba ciniki bai yi ba kamar kawai don kana takama da ɗan uwanka cewa ɗan uwanka ne sai kawai ka je ka sayar da gidansa ba tare da sanin ba tare da izininsa ba wannan shiriki bai yi ba tasarruful fuduli kenan idan an yi cinikin ba za a ce an ɓata shi ba sai a ce sai an tsayar da shi a kan yardar shi wanda yake shi ne almalikul haƙiƙi mai mulkin wannan abin na haƙiƙa in yace ya yarda ya amince to shikenan sai a tabbatar da shi in ko bai amince ba ciniki bai kullu ba saboda sharaɗin ciniki shine a samu wannan at-tarabi din asani rukuni na biyu shine al-aqd mai kullu cinikin wa huwa al-ba'i'u shine jinsi biyu al-ba'i'u mai sayarwa wal mai saye dole babu su babu ciniki dole sai an samu mai siyarwa an samu mai saye don haka sharaɗin ciniki a zamanto abinda za a saya mallakar mai saye ne ai mallakar mai sayarwa ne kuma abinda za a biya shi kuɗin mallakar mai ne sai an samu masu cinikin tukuna in babu su ciniki bai yi ba ba kuma kowane mutum ne zai iya zamantowa ya iya yin ciniki ba shi yasa yace wa yushtaratu fi sihhati bai'ihi to wannan rukuni na wato mai kulla ciniki ana sharɗanta wato a cikin ingancin cinikin nasa an ya kuna mumayyizan ya zamanto yana da tamyizi yana da hankali yana da hankali hankalinsa bai gushe ba falayan aqidu bai'u ghairihi cinikin wanda yake ba mai hankali ne ta mizi ba baya kulluwa wala shira'uhu haka sayansa baya kulluwa li sosawa to sawa wannan gushewar hankalin in ma saboda wato yarinta yaro ba mu mayyazi ne. idan yaro ya je ciniki cinikinsa bai yi ba saboda ba shi da taniyi yaro dan kankani ya je da naira dubu ya je ce a ba shi alawa aka yi sanawa yake ta du shi na aka ciko masa mai kanti yana ganin kan cewa ga ga ga ya samu ciniki saboda bai samu karanta bai karanta fiqh ba yana ganin ciniki ya samu dan kankani yaro dan shekara biyu wanda ba shi da taniyi to ga inda yana da tafsira sai a ce to sai a ba shi alawa guda daya sai ce to je ka gida ka zo da yayan ka ko ka zo da da ya ce ake ga abin da ya zo ce ka kun ku dauki naira dubu mu ba ni kudin alawa guda daya inda yana da in ya san ciniki cinikin yaro da yi ba saboda ba shi da tamyiz dan sharaɗin ciniki ka zama tuka tamyiz domin wanda yake da tamyiz shine wanda zai iya samun at-tarabi ko ba haka ba shine wanda zai iya samun ya amince da wannan mubadalar da ake wannan canjin da ake wannan musanyen da ake aw junun ko kuma wanda a a ya zama a wanda ya zama to saboda hauka ne ya zama to ba shi da tamizi ba shi yana da gushewar hankali yana da rashin yana da rashin wato tamizi a shine bambanta abin da yake daidai da ba daidai ba da amfani da cuta abin da ake nufi da tamiz kenan shine hankali din ba shi da yana da gushewar hankali saboda hauka kamar wanda yake hauka ya zo ya buge shi sannan ya farfado yayin da haukan ya buge shi shi kenan sai ya je ya ciniki akwai waɗansu wanda yake za ka ga idan hauka ya tayar musu in hauka ya tayar musu lafiyayyu ne za ka suna magana ta basira amma hankalinsu ya kamu sai wanda likitoci za su iya ganewa da kuma wanda suke mu'amala ta wanda suke zama da su kullum komai na su sai bayar komai sai ya bayar in aka zo ciniki ba ruwansa da cewa wai zai in yana ganin ma ana cewa kaza ne kaza ne sai rinka jin haushi dan me ko an ya faɗa kawai shikenan ka bayar akwai wanda suke da irin wannan bipolar mental mental disorder wanda idan suka zamanto a cikin wannan wato nisha'in suna son bajinta gushewar hankali ne to wanda yake a cikin wannan halin cinikinsa bai yi ba saboda ba shi da tamizi domin da yana tamizi ba zai ba saboda sai ka ga abu wanda yake bai fi na naira dubu ba sai a sayar masa shi a naira dubu goma kuma ya to kaga hikimar shari'a kenan da ta tsare dukiyoyin mutane idan ya zama eh, eh, domin mutum hankali yana sa ka yi tasarrufi wanda yake zai tsare maslahar ka to amma yadda ya zama to babu eh, hankali ya gushi ba za ka tsare wannan maslahar ba saboda haka sai aka tsare maka sai shari'a ta shiga ta tsare maka maslahar ka cewa idan kai ciniki a wannan halin ba za a tabbatar da wannan cinikin ba sai a warware shi ciniki bai yi ba aw sukrin haka wanda yake cikin maye wanda yake cikin maye kaga dai maye a gushewar hankali yana kawo gushewar hankali mun ce idan mutum yana cikin maye in ya saki ya tabbata ko zai yi ba ya yi saboda shi ya yi makansa jinaya shi ya janyo makansa amma idan ya kulla ciniki kifa muka ce bai yi ba saboda nan wajen abu ne na maslaha sai aka masa ukuba da nasibin da kishiyar abinda a a ya janyo makansa da ya janyo makansa abinda yake ganin kan cewa shine jin daɗi sannan kuma a kyale shi a cikin wannan halin da yake yana cikin sabon Allah yana ganin jin daɗi ne sannan ya ci gaba da ya kulla ma kansa abin da zai kawo masa maslaha sai kira da ce a'a in ka kulla abin da ke ganin maslaha ne ba za a tabbatar masa ba in ko barna ne sai a kyale ka zaki barna ne a kan sai aka ce an kyale amma ciniki maslaha ne tsari ya kai aka ce a'a bai yi ba dan haka wanda yake cikin maye in ya kulla ciniki cinikin sa bai yi ba dalilin kuma shine wannan ka'ida kan cewa an masa mu'amala da kishiyar abinda ya cancanci shi shi yasa a malaman malkiya suke cewa la yalzamu sakran iqraru uqud bal ma jana ifkun talaqun wal hudud wanda yake la yalzamu sakran iqraru uqud wanda yake mai maye iqrarin da yayi baya lazimtar sa uqud haka zalika dukkan wani abin da ya kulla kamar ciniki in ya kulla shi baya lazimtar sa saboda haka idan ka je ka idan ka je ka sai idan aka yi cinikin gida alhali mutum yana cikin maye daga baya idan ka tabbatar kan cewa a cikin maye yake za ka iya zuwa fita auren wannan kai ne sai ko in ya zama to kan cewa wanda dai in ya zama a a a kai ba'a ne ko mushtari mai sayarwa ne ko mai sayi auna hau dalika ko makamancin wannan shine abin da yake yake gusar da dukkan wani abu wanda yake a dukkan abin da wanda yake gusar da hankali shine kamar su ma ta wanda ke ya su ma ya yi zai ciniki ba a magana na ka na yake to duk dai wani abu da yake gusar da hankali wanda zai samu sun ba shi da sanyi abin da ta kawo bambanci dangane da mai shayarwa a'a mai maye tsakanin aka lizimta masa waɗansu abubuwan ba a lizimta masa waɗansu aka lizimta masa saki amma ba a lizimta masa kulla ciniki ba shine idan da an tsale shi kan cewa hatta cinikin sa ma wato an karba to shikenan sai mutane su je su ta gani to ai shikenan a sawa'un ma a cikin maye kake ko ba a cikin maye kake ba da kai da masu hankali din duk ɗaya kuke saboda sai a buɗe wa mutane hanya je su ta wannan barna shi sa shari'a ce ta datse wannan wala yalzamu al-bay'u illa min mukallaf dan haka ciniki baya lazimta sai daga wajen wanda yake mukallafi wato wanda yake shari'a ta hau kansa shine baligi mai hankali yaro wanda yake ba shi da tamili ciniki baya lazimtarsa a haka dalika baligi amma wanda yake safihi ne ciniki baya lazimtarsa in yayi ciniki ciniki bai lazimce shi ba kun ga shi yasa nema dalili ko a duk abin da ya muka kawo abin da ya sa duk wannan dalili a kan ta na tamyizi din nan ne kan cewa shine rabitin shine zabitin taklif da shi ne Allah yake ne wato shi ne ma'auni da ake tura mutum nauyin bin shari'a ko rashin binta in babu hankali babu nauyin bin shari'a kuma Allah madaukakin dalili na biyu alqur'ani Allah madaukakin sarki ياتي وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انبتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فيما يارى مرايو جرباوا har sai lokacin da suka kai lokacin da za a muka aure shi ne sun balaga fa in anastu minhum rushda idan kuka nutsu kuka nutsu akan cewar suna da kintsuwa ta hankali ta sanin wato amfanin dukiya da randa za a killata ta fadfa'u ilaihim amwalahum to ku ba su dukiyoyin to kaga wanda aka hana shi mallaka akan dukiyarsa me yasa aka hana su mallaka akan dukiyarsu rashin saniyi saboda an ce fa in anastum minhum rushda sai in kun nutsu akan cewa suna da hankali da kintsuwar basi kintsuwar hankali da za su killata dukiya da ka kaga as-safi wanda yake ya balaga amma safihi ne ma'ana bai san ciwon kansa ba dolo ne wanda yake bai san ciwon kansa bai san yadda zai killata dukiyarsa ba an ce kada a bashi dukiya to in ko ba za a bashi dukiya ba kaga kenan duk wani tasarrufi da ya na dukiya bai inganta tunda an ce kada a bashi dukiya ba shi da ikon ya mallake ta wanda ko baya mallakar dukiya to ba shi da ikon ya tasarrufi a kanta Da shi ko ciniki yana daga cikin tasarrufi yana daga cikin amfani da wannan dukiyar amfani da dukiyar sai dai waliyin sa ya masa ciniki waliyin sa sai dai shine zai kula masa ciniki yanzu idan da kamar ake ce za a kyale yara marayu da dukiyoyinsu a ai kaga Allah ya kaɗai san abin da zai faru da dukiyar ta ko kuɗin makaranta wata ran sai an nema an rasa dan ana bashi kenan sai je ɗauko abokai a je a sharholiya cikin dare ɗaya ma sai a gama da dukiyar to saboda haka wannan shine sharafi akan al'afu mai kullace ciniki din dole ne ya zamanto wato mukallaf ya zamanto yana da tamizi a ya zama yana da tamizi da yadda zai ayi yana da amfani yana amfani da hankalinsa asali rukuni na uku almahudu alaihi abinda ake kulla cinikin a kansa abinda ake kulla cinikin a kansa shine jinsi biyu asaman wal musman asaman shine abinda ake bayarwa abinda al-mushtari ne sai yake bayarwa shine tumuni inda ake haka ba haka ke fassara shi shine farashi da kake bayarwa kudi yawanci wal mutman shine alhaja abinda kake saya abinda albayu yake bayarwa abinda ne sayarwa yake bayarwa in babu su babu su wannan su ne rukuni na uku saura ta yi kama dai wato rukunan guda biyar ne asiga siga ita ta farko mai siye almushtari mai sayarwa alba'i abinda ake abinda ake bayarwa shine as-saman da abinda ake siye shine al-musman shi sa ga waɗansu sai suke rukunan guda biyar ne shi kuma nan sai yake rukunan guda uku ne amma kowanne daga cikin biyun karshe ya su kashi to shi ma wannan Asaman wal musman su masu akwai sharuɗai ba kowane abu ne zai iya zamantowa saman ba ba kowane abu ne zai iya zamantowa farashi za a iya bayar da shi yayin da ake saya ba ba kuma kowane abu ne za a iya sayan sa ba shari'a shari'a kenan ba za ka ce komai za ka iya saya ba ai kudin ka ne kuma ba za ka iya cewa wannan abun ka ne da komai za ka iya sayar da shi akwai ka'ida akwai sharadi to shine yace wa yushtaratu fihi ma khamsatu shurut sharaɗin saman wal musman abubuwa ana shakanta musu abubuwa guda biyar sai sun cika su idan sharaɗi ɗaya bai samu ba bai inganta wannan abin ya zamanto saman ba bai inganta ya zamanto al musman ba wato bai inganta ya zamanto al maqud alaihi wanda ake kulle ciniki a kansa ba na farko a tsahara ya zamanto mai sarki fala ya kudu bai na jisin cinikin najasa baya halatta baya halatta mutum ya yi cinikin najasa dole ne abinda za ka siya ya zama to mai tsarki abinda sa abinda yake da tsarki shine at abinda yake najasa shine al-khabith wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta da cewa yana halatta musu farkatan abubuwa kuma yana haramta musu al-khaba'ith abinda yake khabith shine wanda yake wato dauda wanda yake najasa to abin da yake ku bai halatta Allah ya haramta mata ya za a yi cikin to shi sa malamai suka sanya wannan sharadi ne dalili na farko shine wannan aya dalili na biyu kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na a yahudawa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qatalallahu uh, uh, inna allaha harrama alaykum al-khamra wal khinzir Allah ya haramta muku nama uh, Allah ya haramta muku ya haramta muku giya ya haramta muku al khinzir sai a ya haramta muku wal ya kuma haramta muku al bushi shine sai sahabbai sai suka ce a ra'aita shuhumal maita fa innaha tuqla biha sukun wa wa ya hadisin yake ne karin karshen hadisin fa innaha tuqla biha sukun wa wa tudhanu biha وتدهن بها فإنها تقلى بها السفن وتدهن بها ال وتدهن بها فإنها تطلع بها يا كما تنقو لفظ خديث وتدهن بها الجنود نعم سيسا أكتب بأن صلى الله عليه وسلم أكتب أرأيت شحوم الميتة كتم موشف يا رسول الله domin ana shafe wato a a safi wato kwale-kwale da shi don kada ruwa ya rinka shiga ya rinka shan ya rinka shan ruwa yadda zai kumbura har ya tsage wato da hannu bihal julu kuma ana ana ana jele fata a shafe fata da mai yadda zai to za a iya sanya ruwa a cikin wannan fatar ya to ruwan bai rinka daukan warin a warin jimar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace haramun ne sai ya faɗi shi ce qatalallahu al-yahud Allah ya Allah ya tsine mai yahudawa yayin da Allah madaukakin sarki ya haramta musu ya haramta musu a kiɗi azabuhu sai suka sai suka suka narka shi fa ba'uhu wa akalu samanahu suka narka shi suka wato suka narkar da shi suka sayar da shi sai suka ci tumuninsa saboda haka an ce ne kada ka ci ta wannan gefen sai ka koma ta baya ka ci to ka gani almaita ne sa aka haramta almaita saboda na dasa ce haka zalika alkhizir Allah ya ce fa innahu rijis dalilin da yasa aka haramta shi saboda rijis ne saboda haka bai halatta ka sai alkhizir ba saboda najasa ne ba shi da tsahara bai halatta kuma ka sai bai halatta ka sai mushe ba kamar yadda bai halatta ka sai shi shi kansa ba duk wani juzu'i naka shi bai halatta kai cinikin sa ba wala mutu eh, saboda haka yace fala fala yajuzu bai'u najisin cinikin najasa baya halatta ka abira kamar taroso bayan gida baya halatta a sayar da bayan gida a cinikin bayan gida saboda najasa ne ba shi da amfani Eh? manoma na sayarwa ahsantum hmm. manoma na sayarwa su me yasa wannan me hukuncin me hukuncin a me hukuncin yanzu kamar alal misali waɗanda suke yin suwaji za su zo su kwashe bayan gida idan suka je su je waje inda ake treating ɗinsu sai a fitar da shi sai amfani da shi a wajen taki za a iya sayan wannan ko ba za a iya sayan sa na'am saboda ne sun yi masa aiki saboda sana'a ta shi shi amma duk da haka kuma jasa ne duk da haka kuma jasa ne to amma na jasar tana da amfani bai zama to Habib ba a nan wajen shi ya sa ma malaman malikiya suka ce wa raqasu fi zubli lid darura sun yi ruksa akan sayar da wato taki wanda yake da da taroso da bayan gida a cikin sa libbarura saboda larurar bukata amma al'asul inda za a bi wato hukunce-hukunce na zahiri shari'a za a ce bai halatta ba amma larura sai ta sa malamai suke istikna'i akan wannan ka'ida saboda yana da amfani wa ala hada na'am za a yi samun maimakon sa Tun da ai shi kun ga kashin dabbobi ba da ba ne. duk dabba wata take halattacciya ce namanta ba da dafa ba ce to kun ga a nan wajen kun ga wannan akwai alaka tsakanin wannan babin da babin can farko da muke babin tsahara a babin tsahara mun yi annaji ma la nafsa lahu sa'ila mai tatu ma la nafsa lahu sa'ila aka kawo jerin gwanan abin da yake najasa to sai ka yi rabbinsa da wancan bani to raka bayan gida na dabbobi akwai tafsiri in dabba ana iya cinta to ta rosanta ba da jasa bane kamar kashin awaki na shanu na raƙuma na tsuntsaye na kaji duk ba na jasa bane haka zalika ala sahih kashin doki amma kashin jaki tunda jaki haramun ne shi ne da sani to tunda ku za a iya amfani da waɗannan to ya za a yi na mutum kuma fa tunda kaga kenan bai zama to larura ba tunda akwai akwai alternative akwai musanyi na'am Mm. Mm. al-istihala al-istihala wannan wannan magana magana ce wadda take a ba idan wato idan ta canza ta fita daga ainihin sifat ta koma wata sifa daban to ta fita daga zamantowa najasa shine kamar iska da rana inda aka yi fitsari in ya canza shi babu alamar fitsari din nan wajen ya riga ya zama tuni sarki to amma wannan inda yana nan a matsayinsa na bayan gida akwai jurmu na bayan gida ba a babu zancen istihala a kansa kamar giya in aka zuba masa ruwa ta tsinke ta zamanto ba ta sanya maye komai yawan da aka sha ba ta sanya maye to shine suke cewa irin wannan shine al istihala istihalatu da dafa inda ta canza sai ta to cewar sai ta halatta amma wannan ai babu zancen istihala a cikin bayan gida wato a wannan matsalar akwai kuma wata matsala wanda yake shi ma mutane suna yawan tambaya har yanzu gaskiya ban samu jawabi akan ta ba shine a jini mun san abin da yake sahihi kan hukuncin jini na jasa ne ko ba haka ba abin da muka rinjayar saboda faɗin Allah ta'ala audaman masfuha jini wanda yake almasu mai bin wuka wanda aka yanka dabba ya kwarara jini da ya kwarara daga jijiya na tasa ne ya halatta ba to masu kiwon kaji suna da wannan iskali suna zuwa mayan kafin zai sami irin wannan jinin idan aka suna ana har wato ana busar da shi sai zama to kamar hanta sai su sanya shi a cikin abincin dabbobi saboda yana da sinadarin gina jiki protein a ciki ana ba mu dabbobin yana ana ba mu kajin yana suna saurin girma da kifi ma ko Allah ya haramta su ne waɗansu suka ce ai mu aka haramta ma amma kaji ba a haramta mu <laughs> kaki su ba a haramta musu ba to amma kuma da aka haramta mai malamai suka ce akan dabba wata ke jallala mai cin mushi ba haramun ne a cita ba ai mu aka haramta mai cin mushi sai mu ce dabba ba haramta mata cin mushi ba sannan a idan an idan ma an ce din akan a sallama kan cewar mu aka mu ba a haramta mana su dabbobi su ba haramta musu cin wannan ba mu aka haramta ba to a sayarwar sayarwar ya halatta da shi kudin tunda idan kai tunda kai an haramta an haramta maka ta amfani da shi to ya haramta ka saya ka ci kudin me mutum ya je ya samu jini ya sayar da shi ya ci kudin jinin kamar ya ci jinin ne kamar ya ci jinin ne kamar na yahudawa kenan saboda haka zahirin wannan a shine almanu hani ne a zahirinsa in ko ba wani abu ya bayyana gare mu ba na ilimi da maganganun malamai amma dai wannan ne zahiri to saboda haka kuma ga farko farko abinda za a yi cikin su dole ya zama to tsahiri mai tsarki wanda shari'a ta halatta mallakarsa saboda sifarsa ta fahara cewa tsayyib ne saboda Allah ta'ala ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat Allah ya halatta musu yana halatta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta musu at-tayyibat na'am wala mutanajjifin haka dalika bai halatta a sayar da abin da ya zamanto ya yi najasa ba wato shi al-najas akwai abin da yake najasa wato ainihinsa najasa ne akwai kuma abin da yake al-mutanajjis ya zamanto najistacci wato ya zamanto ya ɓaci da najasa la yumkinu tathiruhu wanda ba zai yi wa tsarkake shi ba kazzai kamar mai wal intifa'u bihi na amkar kazzaiki kamar mai mai wanda ya zama ya jisa ta same shi kamar a mai wanda yake tsira ya fada cikin sa ya mutu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan mai wanda tsira ya fada yace in kana jamidan alquhu wa ma hawlahu wa in kana ma'ian fala rabu. idan kuma wato idan ya zama to sandararre ne to ku jefar da feran da abin da ke kewaye da shi wato ku amfani da sauran kamar kaki da kenan amma idan ya zama to ruwa ne to kada ku kusance shi saboda ya zama to mutanen saboda haka mai wanda ya zama to na jasa ta shiga cikinsa ba za a iya amfani da shi ba ba za a iya in ba za a iya amfani da shi ba ba za a iya mallakarsa ba ba za a iya sayar da shi ba za a yi cinikinsa ba duk abin da ba za ka amfani ba za ka iya ba za ka iya mallakarsa ba zuwa ga rashin tahara to ba za ka iya cinikinsa ba lokaci ah sahi to ina ganin za mu tsaya za mu koma a darasi mai zuwa insha Allah za mu koma a wannan sharafi na tahara din nan za mu sake koma mu sake tishi akan sa da kansa za mu tashi wato shurutul ma'qud alaihi sharuɗan wanda ake kulla ciniki a kan su insha Allah za mu sake koma akan wannan to da akwai masail da dama wanda suke na wannan zamani ita kanta najasa ahkamun najasa fil islam akwai wani dan wa akwai wani bawan Allah da yayi digirin sa na magister akan wani hukunce hukuncen najasa a cikin musulunci littafi ne guda ahkamun najasat fil shari'a al-islamiyya duk kuma wayannan masail din ya kawo su ان شاء الله درسي اللي جاء كم كوما كم تاكل لنا وجه سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you. alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala malam hadisi ya hana mata shafa turare in za su fita banda yan mata ko da su duk har da su ai hadisin akan mace ne umuman a sifarta ta mace da yake miji tsakanin mai aure da mara aure ba da babba da da babba da yarinya a zahir hatta ai karamar yarinya ma musamman wadda take ko da ta balaga ba amma ta zo daidai balaga bai halatta ba a sanya mata tare idan za ta fita tare wanda yake abin kuma abin da ake nufi tare din wanda yake wanda yake daga mace ta wuce za a ji shi. amma wanda yake ba mai wannan kanshin ba wanda yake kawai kawar da dokar jiki shi wannan babu laifi wanda yake kawar da wato warin jiki shi wannan babu laifi Thank you. Allah wai wallahi dabdabaru ne nake kan wahayi da ɗaya eh, yake koya musu inda sun fahimci illar da ba za su yi haka ba domin illar shine kada ya mayar da hankali ya zuwa ga ga mace kamar yadda alkur'ani yake wala ya zubna bi arjulihinna li yu'lama ma yuqina min hinna, kada su buga kafarsu domin a san abin da suka boye na su, kamar su ta takamin kwas kwas kwas nan sau da inda sun zo sun wuce ta gaba za a sai amma daga an ji kwas sai a jiyo a gani to shi yasa aka hana wannan dan a san idan ana gani za a gane a ga abin da suka boye na adon su to haka zalika na turare din ma idan suka shafa ma yaro wanda yake ya zo wuce kuma suna rike da shi shi zai sa a mai da hankali a kansu a gani illa duk tunanin alhukum ya juro ma al'illa idan aka haramta hukunci akan duba a gani menene illar da ta sa wato menene dalilin da ya sa aka haramta wannan hukunci idan wannan illar tana nan a cikin dukkan wani abu wanda yake zahirin ta garace da wannan hukunci ba amma yayi kama da shi sai ya kai zuwa gare shi shine kiyasi sahih wato abun da suke kama da juna suka zama to daya Allah baya bambanta su a hukunci abun da kuma suke cike daban Allah baya ba su hukunci daya shari'a ce wadda take mintikina kina. ce eh ai sharadin hijabi kada ya zama to zai sifanta jiki kada ya zama sharadin kifa na mace kada ya zama to wanda zai sifanta jiki sifanta jiki din nan sawa'un akan kansa a matsa yake ko kuma idan iska ta buga shi zai iya sifanta jiki din sannan tambaya ta biyu ana fara sahu daga dama ne ko daga ko ta tsakiya a zahiri ta tsakiya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni minkum ulul ahlami wan nuha wanda za su zamanto kusa da ni zamanto maha masu masu wato al'ahlam masu hankali da kuma wato basira da sanin addini su za su mutu kusa da shi saboda haka ya nuna kan wanda suke kusa da shi su ne suka fito haka za a fara sau haka za a fara daga tsakiya to sannan wacce ya ce don Allah malam ayyuwa masu sai da littattafai da kafin na gaban masallaci da su daina sa karatu a rediyo su kure bolon saboda mutane suna a cutuwa domin wasu suna karatun alkur'ani wasu suna nafila wasu suna wasu ibadun an yi magana wasu daina ba shine nake so a yi musu nasiha wato masallaci a masallaci yana da adab kuma lalle duk wanda yake zuwa masallaci yake da alaka da masallaci ya kiyaye nan adab yana da haƙƙoƙi daga cikin haƙoƙi shine haƙoƙin waɗanda suke cikin wanda suke cikin masallaci suna da haƙƙi mutum yana zaune a cikin masallaci ba za ka zo ka tada shi don ka zauna a inda yake idan mutum yana zaune ba za ka zo ka tsallake ka faɗarsa don ka je wani gaba ka zauna ba saboda yana da alfarma yana daga cikin haƙƙin wanda yake a cikin masallaci in yana ibada kada ka rikitar masa ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata da ya fito ji mutane suna ta karatun qur'ani su ɗauka kamar ya hana su ce arbi'u ala anfusikum saurara kawo saboda yayin da mutum ya zama ya ɗauka muryarsa da karatu kowa idan zai yi haka sau da haka ba wanda zai nufi mai da hankali a cikin karatu wani lokaci shi wani ba karatu yake ba wani addu'a yake yi amma yayin da ya ji wannan karatu ta hankali zai tafi wajen wannan amma sai ya manta mai ma yake addu'a shi yasa aka sanya wannan ladabi din ga masallaci so da haka sahabbai suna zama a cikin masallaci amma an annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana irin wa'annan adab musamman wannan hadisin asali ne akan wannan kan cewa idan mutum zai yi karatu a cikin masallaci ya jiyar da kansa ya jiyar da kansa ba ya jiyar ma da wanda yake kusa da shi ba domin wanda yake jiyar wanda yake kusa da shi shi ma ya shiga tutu kansa ibada kuma me yasa aka haramta at-tahalluq zama a cikin halqa wato zama a cikin halka ta ilimi ranar juma'a saboda ranar juma'a an san an zo mutane suna zuwa da sassafe suna zuwa da wurgan shagalci da yawan sallah da yawan ibada sai aka hana malami ya zo ya zauna ya sa kujera a kewaye shi ya rinka darasi saboda waɗanda su ba darasin ne ya kawo su ba su ibada suke so za a rikita musu sai ana su ibada duk mako lokaci ne na aika darasi a wa'azi a wa'azi amma wani lokaci ka kyale mutum ya zo ya samu albarka wannan rana ya fuskanci Allah da yawan sallah da yawan addu'a da yawan zikiri shi yasa aka hana at-tahalluq ranar juma'a wannan shine zahirin ma'anar wannan hadisin kamar yadda malamai suka fassara shi daga cikin su akwai Sheikh Ibn Taymiyyah da Sheikh Bin Baz duk haka suka ce wannan abin da hadisin yake nunawa shine duk wani bayanai da ake ranar juma'a ba a su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana safin juma'a ranar juma'a to idan an hana wannan ranar juma'a ina kuma ga wanda yake shi yana sanyawa ne domin kasuwanci ba domin tasa ibada ba domin kasuwanci saboda haka lalle yan uwanmu su kula da wannan yan uwanmu wanda suke sa bambuki, da hakika abinda suke yi na kasuwanci kasuwanci su ne a kasuwanci ne mai albarka sayar da abu taimakawa ne wajen yada ilimi amma a cikin wannan akwai da haƙƙin bayan Allah wanda suke cikin masallaci suna da alfarma suna da haƙƙi bakin Allah ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta masu zuwa masallaci bakin Allah ne to haka kada wanda ya zama to bakon Allah ka zo kai masa idaya ka cutar da shi sai ka ka zama to abinda ma kake samu in mutunci da abinda kake yi din ya zama to bai amfane ka ba idan wanda yake ibada ma an hana shi yayi abinda zai cuci dan uwansa idan kuma ga wanda yake abinda yake yi zahirinsa abu ne wanda yake na neman duniya da yake shi ma ibada ne idan niyya ta inganta amma ba kamar abin da yake aiki ne wanda yake sirfan ibada ba na haka kan kwarai da gaske yan uwa masu a sanya kafet a cikin masallaci su kula da wannan su kula da wannan lokacin da babu mutane a cikin masallaci su sa iya yi amma yayin da mutane suke a cikin masallaci sun zo kafin a tada sun zo tsakanin sun zo suna jiran sallah ko bayan an yi sallah suna yin nafila sun zauna suna karatun alkur'ani a cakuɗa musu karatunsu a cakuɗa musu ibadarsu da abin da suke ji na wa'azi da na karatuttuka da suke a waje wannan ba daidai ba Thank you, sai malamai sun ce rufiyar da wai hadisin da dubu saba'in da suke shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace alladina la yarquna wala yastarjun a waɗansu sun ce ba abin nan a hadisin wanda ba ta ruqya wato da ruqya wajen ba ana magana akan ruqya wanda mace ta ce bane waɗansu kuma suna ganin kan cewar waɗanda yake suna a wato a suna dogara ga Allah dogaran su ga Allah dogaro ne wanda yake ba sa ma ba sa wato kusa kanta rufiyar ba ta yi wallahu ta'ala ala wani yana da cikin abubuwa wanda suke sa da shika na'am na'am eh Eh, gaskiya ne wannan muna yawan faɗa gaskiya ne wannan akan wannan ko musamman yadda wayoyi zamanin nan suke wayoyi waɗanda yake an sanya musu kaɗe-kaɗe sauraka ana cikin kiɗa ana cikin sallah mutum zuciyarsa ta nutsu a cikin sallah sai ka je wani kiɗa ya zo a cikin masallaci yayin da aka fuskanci Allah wannan yana daga cikin abin da idan wani mutum zuciyarsa ta so ta mata waɗansu ba su da hakuri wani kawai daga yaji wannan a cikin zuciyarsa eh, yana yin sallama ce Allah ya isa kaga shi ne masa da'awatul da'awatul mazlum ta haukan addu'ar wanda kace dan ka zalunce shi ka zalunce shi ka cire masa nutsuwar da ya samu wata ila wannan nutsuwa ba ta dawowa ba idan ya ciwon wannan ayi Allah ya isa kaga sai abin ya bi saboda haka amma idan sha'afa mutum yayi to wannan Allah madaukakin sarki ya ɗauke ma al'umma abin da suke mantuwa amma abin da ya cancanta shi ne ko dai mutum ya bar wayar a gida ko kuma ya sanya ta a cikin shiru kuma sai ka ga yawanci waɗansu mutane su kansu masu kiran wayar ba ma ta tunani sai ka ce ba san lokacin sallah ba ne su yi kira sau ɗaya su sake su ka ji an yi canji wani sai ga an yi rawajen raka a biyu mutum ɗaya ka ji ana ta yawan waya ya kashe a sake yi ya kashe ya kashe a sake ta irin wannan maganin ka mutum ya kashe wayar in shigo masallaci ko ya sanya ta a cikin rashin yin sauti ko kuma ya batta ma a gida a wannan yace wannan tambayar ta ce malam mijina ya rasu shekaru goma kenan ina buƙatar aure amma ƴaƴana ba ka so ina cikin damuwa fa mata da yawa suna cikin halin da nake ciki to su su maza in har matansu sun rasu ko da yaushe a ko da ya shekara saba'in da biyar za ka ga 'ya'yansa sun masa aure na gode malam Allah ya tsare shi ne wannan wannan yarwa gaskiya ta faɗa wannan yarwa gaskiya ta faɗa sai ka mene menene dalilin wa'annan yara jahilci ne kishi ne na banza da wuce suna kishin uwarsu suna kishin uwarsu ba sun cewa uwarsu ita ma ita ma mutum bace ita ma mutum ce ta da bukatar namiji kamar yadda ubansu su yake da bukatar namiji su saboda haka za saboda suna gani kamar a cikin al'umar, miji tsoho wanda yake ba shi da mace ana ganin sa kamar wani wato ba tsohon kirki ba ne saboda haka ba a so ya zauna ba shi da mace saboda al'adar al'umma amma mace ko wanda ba ta da miji babu komai wannan aikin da tana gida shi kenan da 'ya'yanta to wanda yake kuwa ita ma mace tana da bukata kuma al'adar al'ummar nan tamu wannan yana da cikin rashin tarbiyya saboda ya'ya sun zamanto saboda rashin sanin addini a sun zamanto su ba ga tarbiyyar addini ba su ba ga tarbiyyar baturan ba Allah ya sauke ma kada irin abin da yake turawan suke ya zo ya kai ga mutane ya kai a idan iyayensu sun je wani shekaru ba a san a ajinsu a biya kai a ɗauke su a kai su gidan tsofaffi kamar yadda turawa suke haka suke sai su tattara iyayen sai su kai su gidan tsofaffi sai dai kila sau ɗaya a shekara ranar kirsimeti a je a kai musu da yara wannan ke kasar zuciya har ina saboda haka a shahid dai wannan tambaya da wannan yar uwa ta yi a magana ce wadda take ta da muhimmanci kuma duk wanda ya ga irin wannan a cikin al'ummar ya kamata ya tsawatar ya kamata a mai irin waɗannan yaran a yi musu nasiha waɗanda waɗanda suke suke ai musu nasiha nuna musu abinda suke yi ya wa abinda suke yi suna nema su haramta abinda Allah ya halatta yi bal suna nema su haramta abinda Allah ya kwadaitar da shi Allah ya kwadaitar da aure kuma auren nan shine suturar mahaifiyarsu za su so mahaifiyarsu ta wani abin da wato za su so mahaifiyarsu ta zo ta zo ta zo da wani abu wanda yake abin kunya ai ba za su so ba saboda haka rufin asirin rufin asirin su ne su taimaka ma mahaifiyar su ta samu miji wanda yake zai zai aure me yasa aka ce a cikin shari'a musamman a matabar mali aka ce ɗa dan mace shine aula ya zama to waliyin ta bisa ubanta amma idan wa'annan ƴaƴan ga yanda suke wala ba za a zama da aiki da waliyin su ba uban sai zama waliyi dama haka imam ahmad ya ce uba shine aula sai a kyale ran wajen a mayar da uba shi uba ɗasta ce yana son ta yana kishinta yana martaba ta yana darasa ta idan ya'yan suka ki kishin wasu ko uba shi yana kishin yarsa sai neman mata miji don ya tsare mutuncin ta. Allah kuma ya sanya mata mutunta wannan yawa ya halatta mace ta bi jam'in sallah tana cikin gidanta eh to wannan akwai tafsil a ciki asali dai ya halatta daga fi'ilin sahabbai domin an waito daga cewa mutanen gidan sayyidina Umar suna bin sallah daga gidansu suna bin sallar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gidansu haka zalika Anas ibn Malik yayin da yake Basra gidansa yana kusa da masallaci mutanen gidansa mata suna bin sallah daga cikin suna bin sallar masallaci daga cikin gidan to amma yanzu kuma inda muke a cikin al'ummar mu akwai tafsil waɗansu masallatan idan a masallaci mace tana daga cikin gidanta za ta iya hango sahu ko eh, da ba ta ji kiran sallah za ta iya hango sahu kuma za ta iya sanin a za ta iya jin tasowar sallah da da sunkuyawa da sauransu za ta iya yi amma in kai da lasfika to lasfika ta zama to wanda yake idan an ɗauke wuta ba za ta yanke da a misali akwai generator wanda yake galibi in ba nadiri ba shi ta hukunci da galibi galibi akwai mai galibi akwai mai wanda daga zarar nefa ta yanke za a tashe shi saboda haka za ta iya ci gaba da bin sallah domin sharaɗin bin sallah imkaniyatul ittiba yiwuwar koyi da yiwuwar bin sallah idan za a iya bin sallah shi kenan mace za ta iya wannan yake sahun sannan kuma tambaya ta biyu sahun da yake gaban masallaci in an tashi sallah ina za a cika gaba ko baya za a cika sahu na gaba amma matsawar ba wanda yake ya wuce masallaci ba domin wanda ya wuce gaban liman wanda yake ya wuce masallaci sai idan masallacin ya cika sannan za a je can wajen in ku bai cika ba makruhi ne a je gaban liman a yi sallah bal waɗansu imam ahmad ya ɓata sallah ba duk da yake cikin mufardat in a sahih sallar sa bata ɓaci ba amma ya saba domin ya wuce gaban wanda aka ce koyi da shi saboda in aka tashi a wajen sahu sahu na farko ake sanna wanda yake bin sa to hatta wanda sahun da yake wajen masallaci sahun da yake na farko yayi daura da sahun farko daga shi sai ni sai sahun da yake wato yayi daura da sahun da yake bin liman iyanan za a da amma sahun da ya tare liman in a wajen masallaci ne yayin da ake tohowa a je a cika sahu al'aula ta tsaya a nan kada ka wuce zuwa wancan saboda shi wancan na larura ne na larura ne wannan shine abin da ya dahara wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم علمنا التاويل وفقهنا في الدين اللهم اجعلنا من ائمه المتقين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه ولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين